A makon da ya gabata ne muka fara kawo muku labarin zargin wani DPO na rundunar 'yan sanda a cikin garin Bauchi mai suna SP Baba Ali Muhammad ya ganawa wasu matasa uku azaba ta hanyar ɗaure su da dukansu da taɓarya. Ya karya musu sawaye da hakan ya yi sanadiyar mutuwar bi daga cikin matasan. Mun dai je da 'yan sanda suka kai gawa ɗaya daga cikin yaran mai suna Babangida gida Kamfala gida wajen iyayensa don jana'iza. matashi na biyu kuma ya mutu a asibiti matashi na uku wanda yake da sauran numfashi a duniya ya tsira da raunukan karaya kamar yadda muka ji labarin abin da ya faru daga bakinsa a makon da ya gabata shi dai wannan dpo baba ali muhammad ya ɗauki hukunci a hannunsa maimakon bin tsarin da dokan najeriya ta samar ga dukkan wanda ake zargi ko aka samu da aikata wani laifi Ƙungiyar PD mai kare haƙƙin 'yan Adam ta ɗaura aniyar bin kadin waɗannan matasa don tabbatar da ganin an yi musu adalci. Ni ne mai suna Comrade Mbami Iliya Safka, wakilin kare yancin 'yan bil'adama ina aiki da wata NGO kungiya mai suna Prisons Inmate Development Initiative wanda ake ce mata ita PD Nigeria. E, kaman mu mun samu rufoto ne a ofishinmu ran 21 ga watan bakwai alif da ishirin game da zargin cin zarafi da toye hakin dan bil'adama wanda shi police din dpo watan ana ce masa dpo mai suna sp baba ali muhammad wanda shine shugaban wannan police station din wanda ake ce mata township that is a division kenan na garin bauchi akan ya kama yara guda uku wanda ake zargin su sun sata kaza so akan zargin da abin da ya faru da su ana zargin su akan ya sata kaza wanda ya kai ya duke mutane biyu sun mutu daya ya ji rauni ya samu karaya wajen guda biyu a kafansa sai mu kuma da muka samu wannan rahoton sai muka ci tubare bare mu bincike mu ji diddigi wannan maganan game da me yasa ya kai da wannan har da police ya ɗauki doka hannunsa ya kashe mutane biyu kuma har ɗaya karya masa kafa wanda ya kai yana da karya wajen uku a kafansa shine muka zo gidan iyayen muka zo muka same su muka yi hira da su bayan muka yi hira da su muka samu shi ɗayan wanda ya ji rauni wanda shi bai mutu ba cikin su wanda ake ce masa abdulhab bello shi ne ya gaya mana abubuwan da duk suka faru muka ɗauki jawabansa bayan muka ɗauki jawabansa ran 23 muna cikin ofis sai muka samu cewa ɗayan ya shi ma ya, cika don ɗayan da ya fara mutuwa ana ce masa baban gida kamfala shi da dpo a faɗinsa jawabansa ya duke su da tabarya a wajen a police station ya faɗi ya mutu ɗayan kuma to bai mutu ba sanda kawo shi gida an kai shi asibiti sai ran 23 da safe ne ya cika shi ma ya mutu ɗayan kuma yana nan rana inda muka gama binciken mu sai muka rubuta petition wanda ake ce takarda zuwa ga shi eh, shugaban 'yan sanda na bauchi commissioner of police muka kai kokinmu game da abin da wannan dpn ya yi muna nuna dawa kai don ba mu yadda ba wannan an toye musu hakinsu ko laifi ne suka aikata ai kuma shi dan sanda ya aikin sa yayi bincike ne ya gabatar da su a gaban kotu amma wanda ya kai da kisa kuma ya yi aikin alkali ya sake yin aikin gwamnan Bauchi ya sa hannu kenan ya executing din su ya kashe su kaga wannan kuma ba hurumin sa bane biyu ga watan takwas muka samu kira a SP wanda ake ce mata special protection unit akan ana kiran mu mu zo bisa ga koken da muka rubuta zuwa gabe da shugaban 'yan sanda na bauchi so muka ɗiba duk victims in watan wanda yake raye da iyayen suka je duk suka ba da jawabansu yanzu suna kan bincike kuma mun kai duk abin da suke nema game da kokenmu da muke zargin shi wannan shi sp eh, baba ali muhammad game da abin da ya aikata so suna kan bincike dai adcom din binciken shi ne za su gaya mana kuma muna so shaida ma duniya cewa gashi gashi abin da ya faru kuma yaya ne mu gan meye ne kokinsu wakilin kungiyar fili kenan kwamar iliyasu shi ma mahaifin ɗaya daga cikin matasan ya shaida mana abin da ya sani kan wannan batu Salamu alaikum suna na Malam Muktar Abdulhamid a nan cikin unguwan Doya. A ranar wata Alhamis 15 ga watan bakwai kamar karfe bakwai na zo sai iyalina take faɗa min cewa 'yan sanda sun zo sun tafi da abdulhaf a station nasu na ce lafiya ta ce ta ma bata sani ba to sai na tashi na bi su na je na same su suna gaban aifiwa zaune a kiram office na tanshif to sai na nemi ne magana da shi yaro na domin na san me ya faru sai aka ce a karkai magana da shi yanzu muna bincike sai dai an jima ka dawo ce to kenan na tafi na tafi can kamar karfe 11 zuwa 12 sai na koma na je na same su na ce to ya za a yi suka ce to waɗannan kaji dai za ku biya kuɗin kaji guda bakwai a naira dubu biyu to sun ga muku laifin kenan eh sun faɗa mu laifin cewa kaji suka sata a lokacin ma sai na ce masu wani yaro ko ya sata suka ce to yau da yayi na ce to Allah shi sauke suka ce za mu biya kudin kaji guda bakwai naira dubu biyu idan muka biya to sai a sai na za a yi na ce to shi kenan kajin guda nawa ne suka ce guda ashirin da daya amma sauran tun da ke shi wannan wanda ya sai kajin dole ya biya sauran na ce to shi kenan na ce to bana je zan zo to can da la'asar sai muna ɗauki uwan sai muka tafi na ɗauki naira dubu hudu sai na je na basu na bai shi IPO din a waje ma muka same shi na bashi muka yi godiya muka ce sai yaya ce sai dai gobe sai muka nemi a fito mana da yaran domin mu gan shi sai aka fito da shi bayan mun dawo wa gari da safe sai muka yi muka kai masa abinci kamar kimanin karfe 12 sai na koma na samu shi IPO ce masu toya ya za a yi ya ce kai kai haƙuri yanzu abin da za a yi ka tafi gida ba ku san ku ya yan ku tarbiyya amma mun mulle da fitar da su saboda haka idan aka juma sun huta za mu dauko su za mu dawo da su sai na ce to sai na zo na samu wannan faɗa mata sai na tafi masallaci mun je mun dawo daga masallacin juma'a shikenan ina dawowa na biyo wannan hanyar sai na ga motan 'yan sandan hilos tare da wani dan sandan suna ciki da yake ba sanin su ne duka ba shi dai na shaida shi shikenan na zo nan sai na samu mutane a tare sai na ga abdu na ce ah, me faru haka sai aka ce yan sanda ne suka kawo su sai wasu yara suka dauko suka kawo shi sai aka nemi dori suka zo suka yi dori to bakin abin da ya faru kenan ba su kai shi asibiti ba a ba su kai shi asibiti ba zuwa suka suka jefar da shi a wurin tuni dai mutane a Bauchi suka fara kira ga babban sifetin 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu da sauran mahukunta da su ɗauki matakin hukunta SP Baba Ali Muhammad ko kuma a gurfanar da shi gaban kotu don yiwuwar fuskantar mafi tsananin hukunci bisa laifin kisa da ake zargin ya aikata. Ni suna sunana baban gidan Muhammad Dajin. Eh, to gaskiya hukuncin da ya dauka ya yi tsauri kuma kamata ya yi shi ma a masa abin da ya irin hukuncin da ya wa yara mai tsauri a kansu har ya je da kisa to shi ma ya kamata a kashe shi kaga irin wannan abubuwan shi yake haifar da irin wa'annan abubuwa su ci gaba ya kamata idan mutum ya yi irin wani hukunci da ya zama mai na ganganci shi ma a masa jami'an tsaron kullum suna faɗan cewa kar mutum ya ɗauki doka a hannunsa to shi kuma jami'an tsaro ne kuma ya ɗauki dokan da ya wuce misali assalamu alaikum sunana suleiman aliyu ni ina ga wannan dpo ba baya cikin hayyacin su kila wannan watakila ya sha wasu abubuwa ne domin normal person ba zai maka irin wannan abin da ya wannan aikin ta'addanci ne ba ta'addanci ne kuma ni ina mamaki ma shi police commissioner jimeta da wai har yanzu ma ba wani abin da naji an ce an yi wannan mutum ba ku akan wannan ya fara ba waɗannan ne wadanda suka mutu amma ai an ce da kasa ci kaza ko wani abu an kai wurin shi sai ya dinga dukan kawai sai ya kakari. in yi kayan kare da aka sai cika to ai kaga wannan bala'i ne aka kawo mutanen boci ko ma kasa baki da wannan duk waɗanda suke da ah, ruwa da tsaki akan wannan ya kamata su yi wani abu shi ma yanda yanda ya din ai masa to sunana Adamu Shehu to ni dai a gaskiya a ra'ayina wato a ah, tsaurara bincike sosai idan aka tabbatar da hakan ya faru to ya kamata a ɗauki abun nan kamata a dauki hukunci mai zafi wato akan shi wannan ɗan sanda da ya gabatar da wannan rashin hankali akan waɗannan yara har ta kai ga mutuwar mutum biyu ɗaya kuma yana nan a rugurguza mai wato kafa yana kwanci a asibiti a gaskiyar magana ina ganin eh, karshen karshen irin abin da za a iya mashi wato a sallame shi a aiki sannan kuma abin da hukunci ta zartar kan shi hukunci ya zartar kan shi a aiwatar da shi ba tare da wani bata lokaci ba to Allah ya kyauta da fatan wannan lamari zai zama izina ga sauran jami'an tsaron da ke cin zarafin mutanen da ya kamata su kare tare da samar musu tsaro. Kamar yadda filin ciki da gaskiya ya saba za mu jira mu ga sakamakon da zai biyo baya, sannan mu dawo don sanar da ku masu sauraro. Yanzu a madadin Abdulluhan Muhammad da Nasir Adamu El Hikaya, waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku. Nisar fil hashin gumal daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.